yan uwa jama'an musulmi na jihar sokoto da ma fadin najeriya baki daya a madadin wannan kungiya ta jama'a ta za ta ga a mutu suna. ina wa jama'an musulmi barka da sallah da fatar allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana ya karbi dodo mu allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka ma kowanmu da alheri sannan a madadin kungiya ta ƙasa kamar yadda kafofin watsa labarai sun kai ta faɗi kuma 'yan media sun yi ta yada labarai da bukatoci na wannan kungiya ta mai albarka ta ƙasa akan neman fatun layya dukkan jama'an musulmi na faɗin najeriya don haka kuma risit na nan ana yawo da ita ta ɗari biyar ɗari naira wanda Allah bai ba iko ya laye ba to yana iya yankan wannan risali amma wanda Allah ya ba iko ya laya to shi ma shi na iya ƙarin neman wannan lada don haka insha Allah muna godiya ga irin goyon bayan da aka ba wannan ƙungiya ko wata shekara da fatar Allah ubangiji da subhanahu wata'ala ya ba da wadan da mun kai Allah shi karba mana Allah kuma shi kai rayuwar mu baɗin baɗaɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh